A daidai lokacin da aka kammala zanga-zangar kokawa da matsalolin da suka hada da rashin tsaro da talauci da yunwa da 'yan Najeriya suka ce suna ciki, 'ya'yan kasashen Nijar da Najeriya ne da ke zamne a kan iyakokin kasashen biyu suka nuna cewa har ma zuwa yanzu da aka kammala zanga-zangar abin ya jefa waɗannan al'ummomin kasashen guda biyu cikin matsalolin da suka hada da hauhawar farashin kayan masarufi da ƙarin kuɗin hawan mota da ma na man fetur. bukatar kamar yadda Sarajo sani mai kasat ya yi mini karin bayani wagga zanga-zanga mu mazamna kasar nijar dama ba musu hatan su yi ta ba to ba zanga-zanga ba ma yin ta an matsala kamar hasarar da wasu yan kasuwa an ka ja musu tayin wannan zanga-zanga in zanga-zanga za ku dan neman yancin kanku ko dan neman a rage tallafi a rayuwa ta yi tsada tunda bisa sun zanga-zanga sun ce talauci ya musu yawa man fetur an ki ragewa halaka kaza ta transfer kaza babu abinci yunwa to ya kamata ku to ku da lumana ku nuna gwamnati ku ba ku son shi kun gaji da shi ko shi murabus ko kuma shi kawo canji cikin kasa kalubale ga kasar Nijar ga Najeriya shine mun muna iya da su inda an kace Najeriya ba zama lahiya to Nijar tana iya fuskantar kalubale ta hanyar shigowa da kaya ko dai lokacin da an kalike boda kaga misali to yanzu ma an kace ba a zaman lahiya akwai zanga zanga na hukuma ka shiga sayan kaya na hukuma kana da kaya kana cikin hatsari su ma yan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar sun koka da cewa zanga zangar ta bar baya da kura sunana Isa Ibrahim mazaunin Kwandi Nijar dan Najeriya to a gaskiya a halin da ake ciki dai a yanzu game da wannan zanga zanga ba abin da zamu ce mu ce inna lillahi wa inna ilaihi juna wannan ɗaukar mutanen da ake a daina a zona lafiya ka noma sai kasuwanci muka sani mu abin mu kasuwan mu noman mu je duk inda zamu je mu je lafiya mu dawo lafiya to mu abin da muke bukata kenan gwamnati ta dan Allah dan annabi malaman mu da manyan duk wanda suke sa da hannu a cikin abu dan Allah dan annabi su dube mu su dube rahama a gyara wannan abu tun kafin abin ya kai ga tar an yi ta yanzu kuma bata haifa da dami ido ba dan domin abin da muke tunanin cewa za ta kawo gyara lawali yanayin kaya ba su shigowa saboda zanga an hana shigowa da kayayyaki sun kara kuɗi saura lalle ka sun ƙara kuma na ko hana shigowa da su a nasa bangaren wani wani ɗan kasuwa da ke zamne a garin birnin Kwanni a kan iyaka da Najeriya cewa yi zanga-zangar ta haifar musu da matsaloli masu tarin yawa. nuna Arim Bubakar wanda an sani Arim mai baragaza. Lalle an samu tikas sosai bangaren zanga-zangar da an ka Najeriya. An samu tikas sosai bangaren fitowar kayaki. Sartu kan bangaren kayan mu Yanzu saboda zanga-zangar da aka yi motar da ka ɗauko muna ta ragu daga wajen Gombe. Da Gombe zo ke illela a ramar mota irin mai ɗauko ɗan mana ta tsaye eh, sittin na tarugu zuwa sittin da ana ɗauko ta naira dubu ɗari uku dubu ɗari uku da ishirin yanzu to ta kai dubu ɗari uku da tamanin har ɗari hudu sannan mutane suna haɗuwa da asara sosai suna so kayayyaki ana kunna motoci ga hanya ana halbin mutane musamman ma yanzu hakan ga jiya wallahi ko wata mota ta ɗauko min tumatir daga zaria mota biyu guda ɗaukar tumatir guda tarugu bare sun ga tare su an kai musu ruwan bambamai an ka kakkashe tawi Allah ya gyara sun ka ta sun ka tsere ta shahe mu da ɗaya kan Najeriya tunda musamman ma manyan 'yan kasuwan irin masu iza kayayyaki na taransa tsakanin irin shinkawa mai asara ai ba a ce ba su asara ba sun yi yanzu haka dai ana ci gaba da kira a ciki da wajen tarayyar najeriya ga 'yan kasar da magabatan su da su koyi darasi daga wannan zanga-zangar domin sawa maslaha akan halin da ya haifarwa 'yan najeriya da makwabtansu kar su sake fadawa a cikin halin da zanga-zangar ta jefa su haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.